This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Ana iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. Shugaban Burundi Pierre Nkurunziza ya ce ba zai halarci taron koli na kasashen gabashin Afirka ba. China ta yi watsi da sukar da Amurka ta yi mata kan karɓe filaye a yankin teku da ke kudancin ƙasar ta China. Dan mataimakin shugaban kasar Amurka Bill Biden ya riga mu gidan gaskiya. To bayan kun gama jin labaran duniya. Dan uwana yake gaya mana cewa ai sun ji labarin cewa 'yan Boko Haram sun shiga ngalta. to shi kenan dai mutanen gari hankalin su ya tashi wannan wani mazaunin yankin galda ne yake bayani akan harin da 'yan kungiyar boko haram suka kai muna da ƙarin bayani sai kuma sai yau ne allah ya ba da dama gwamnatin da ta wuce sai yau ne ta bamu takardu sabon gwamnan jihar kebbi abubakar atiku ba gudu bayan an rantsar da shi to za mu ji halin da ake ciki Yau kuma kamar ko rana ce ta faɗarkarwa a kan illar shan taba. Kamar kowace ranar Lahadi, Grace Abdu za ta gabatar da shirin addinin Krista. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. rahotanni daga burundi na cewa shugaban kasar pierre nkurunziza ba zai halarci taron kolin wato eh, shugabannin kasashen yankin gabashin afirka ba wanda zai tattauna kan rikicin siyasar kasarsa taron kolin zai gudana ne a dar es salaam zai kuma samu halartar shugaban kasar uganda da na tanzania da na kenya da kuma kana rwanda za ta tura minista ya wakilce ta yayin da ita burundin za ta tura minista harkokin wajenta kakakin shugaba nkurunziza gaves abayeho ya gaya murya amurka cewa shugaban ya mai da hankali ne a yanzu kan yakin neman zaɓe inda ya kara da cewa ya makara a yakin neman zaɓen da ake yi saboda halartar taron da ya gabata wanda aka yi yunkurin mai juyin mulki wannan yunkuri da shugaba Nkurunziza ke yi na neman yin tazarce ya haifar da mummunar zanga-zanga wadda ta laƙume rayukan mutane ashirin a irin arangamar da 'yan sanda ke yi da masu bore a farkon wannan wata ne masu adawa da shugaban na burundi suka yi yunkurin yin juyin mulki da bai yi nasara ba a lokacin yana halartar taron kolin kasashen yankin wanda ya tattauna kan ƙasar ta burundi china ta yi fatali da sukar da amurka ta yi mata kan karɓe filaye a yankin teku da ke kudancin china wani babban hafsan sojin ƙasar ta china sun jiyanwa ya bayyana a wani taron koli da aka yi a singapore cewa ayyukan gine-ginen da china ke yi a bisa ka'ida suke kuma suna daga cikin abubuwan da al'ummar ƙasashe da dama za su amfana. ya kuma kara da cewa babu wani abun tuhuma a waɗannan gine-gine da cenan ke yi yana mai jaddada cewa cenan ba ta canja matsayarta ba kan matakan da ake bi na ganin an tabbatar da zaman lafiya ta hanyar tattaunawa da tuntuɓa manyan jami'an diflomasiyya da malamai da 'yan jarida sun yi wa mr sun tambaya bayan da ya kammala jawabinsa amma sai ba su amsa ta hanyar karanta takardar jawabinsa ba tare da ya fayyace musu abubuwan da suka tambaye shi ba. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata jaridar ƙasar Amurka ta roto cewa 'yan tawaye da suka karɓe mulkin Yemen sun riƙe wasu fursunonin Amurka hudu waɗanda yunkurin kubutar da su ya citira. jaridar washington post ta ce ana tsare da fursunonin ne a wani gidan yari da ke sana a babban birnin yemen inda nan ne dakarun da saudiya ke jagoranta ke kai hare-hare domin tarwatsa 'yan tawayen huthi jaridar ta kara da cewa an wanke ɗaya daga cikin fursunonin kuma har ana shirin sako shi sai 'yan tawayen na huthi suka canja shawara aka wato a cigaba da rike shi uku daga cikin fursunonin sun yi aiki ne a fannin ma'aikatu masu zaman kansu yayin da ba a san aikin da mutum na hudun ke yi ba wanda ba amurke ne kuma ɗan ƙasar yemen jaridar ila yau ta ce ta riƙe wasu bayanai da bata bayyana ba kan mutanen bayan da amurka da iyalan mutanen suka ba da umarnin a riƙe waɗannan bayanai saboda kada a saka su a cikin haɗari a wani labari na daban jaridar ta washington post ta ce za ta bi diddigin yawan mutanen da 'yan sanda suka kashe a duk faɗin ƙasar amurka yayin da ake muhawara kan ko ya dace a baiwa 'yan sanda damar yin amfani da kowane irin ƙarfi a yayin da suke gudanar da aikinsu su jaridar ta ce 'yan sanda sun kashe mutane 385 a cikin watanni biyar na farkon wannan shekara adadin da idan aka kasafta na kusan nuni da cewa an kashe mutum uku kenan a kowace rana jaridar ta kara da cewa idan aka tafi a haka zuwa karshen shekarar nan ya zama cewa 'yan sanda za su kashe mutane dubu kenan washington post ta kwatanta wannan lamari a matsayin abin da bai dace ba jaridar ta kuma kara da cewa adadin mutanen da 'yan sanda suka kashe wanda ta gano ya ninka adadin da gwamnatin tarayya ke da shi a shekaru goma da suka gabata a amurka ba a bukatar 'yan sanda su bayyana wa gwamnatin tarayya ire-iren waɗannan kisa da ƙarshe a yau asabar ɗan mataimakin shugaban ƙasar amurka bill biden mai shekaru arba'in da shida ya rasu bayan shekaru da dama da ya kwashe yana fama da cutar sankarar kwakwalwa biyu wanda shine babban ɗaya mataimakin shugaban amurka joe biden ya taɓa rike mukamin attorney general ɗin jihar delaware sannan ya yi aiki da rundunar sojin amurka a iraki a wata sanarwa da mataimakin shugaban ƙasa biden ya fitar ya nuna kaɗuwar su da suka yi na rashin ɗansa wanda ya ce miji ne na wato ɗa ne kuma ɗan uwa ne a wannan watan ne biden ya fara karɓar magani a wani asibitin soja da ake kira walter reed da ke wajen birnin washington mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya ƙara da cewa suna cike da alhinin wannan babban rashi ta yadda ba zai misaltu ba. Labaran duniya kenan kuka gama ji Mahmud Lalo ya karanto. jiya da daddare wasu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne suka kai hari garin galda da ke jihar yobe arewa maso gabashin najeriya suka sace kayayyakin abinci a saboda haka muka tuntuɓi wani mazaunin yankin domin jin ƙarin bayani da kuma halin da ake ciki. Eto eh alhamdulillah jiya da daddare ne bayan na dawo za mu kwanta sai aboki dan uwana yake gaya mana cewa ai sun ji labarin cewa 'yan boko haram sun shiga ngalta. To shi kenan dai mutanen gari hankalinsu sai ya tashi sai na tuntuɓi wani mazaunin galdatan sai nake ce masa menene yake faruwa sai suke cewa eh, 'yan boko haram ne suka shigo da suka shigo kuma suka ɓaɓɓalla shaguna don mutanen ganda sai suka watse suka fita suka shiga daji suka jika daji su kuma sai suka ɓalla shaguna suka ɗauki kayan abinci sai suka wuce ta fika to sai muka tuntuɓi mutanenmu na can wuririn da muka tuntuɓi 'yan na faɗa sai suka gaya mana cewa ai kusan kwana suka yi suna jin karan harbe-harbe to sai dai mun cewa wai jami'an tsaro ne suka yi artabu da su suka yi ba ta kashi da jami'an tsaro To ya zuwa yanzu kun ji labarin ko sun jikata wani ko kashe wani? Eh, to gaskiya ba mu da wannan labari sai dai yanzu da safe sojoji suna ta wucewa ina tsammani daga gombe suka taso sun shiga ta nan cikin bajoga suna ta wucewa ta eh, arewa don da alama ta din suka nufa. To kuma su mutanen da kace sun gudu sun shiga daji din kun samu kun tuntuɓe su ko sun koma gidajensu ko kuwa yanzu suna cikin dajin ne? eh to yanzu dai yadda muke tsammani muna tsammani sun koma dan maharan da suka fita mutanen garin kuma sai suka koma gidajensu to Allah ya kyauta amin To mun kuma samu wani mazaunin garin Galdadin inda 'yan Boko Haram ɗin suka kai hari. To, eh. to kamar na bayanin halin da ake ciki a yanzu bayan da aka ce jiya da daddare 'yan kungiyar Boko Haram sun kai muku hari ko? Eh sun kai mana hari sosai ma. To wani irin barna ba su yi wani ta'adi ba amma so za a ce sun yi ta'adi tun da sun shigo sun ɗebi abin a motocinsu ha da kuma mashin guda biyu abin da na gani don mun gudu jeji muka hau bishiya ba mm. suka tashi kuma fita sai suka fita ba su kunna fitilan motansu ba amma ana hange danjan motocinsu sai suka yi wajen fikaɗin nan To da suka zo ɗinnan mm. su da mota ɗaya suka zo koko da motoci da yawa ne? Uh, da mota biyu ne abin da muka gani da mashin guda biyu. Kun kirga ko su nawa ne? Kai, shiga nesa ne don mu mun gudu daman kamun su iso ma muna jin labari. To kawai zuwa suka yi suka fasa shaguna koko kasuwanni suka shiga suka daddabi kayayyaki. E, a bakin kasuwan ne suka je suka ebi kayan abinci ne a shagunan mutane. To bayan da suka fita ɗin yanzu kun koma gidajenku? Eh mun komo, amma wasu kan ba su dawo ba saboda rashin yadda irin na lamarin a halin da ake. To ya zuwa yanzu jama'an tsaro sun zo garin naku? Eh to akwai motocin da suka shigo suka wuce wasu. To amma a halin yanzu dai komai lafiya ko? Komai lafiya ba komai ba komai yanzu kam. kuma kamar yadda kai bayani ba su jikkata ko raunana ba su kashe kowa ba ko? Ba a kashe kowa ba. To Allah ya daɗa karewa. Amin amin. Ko akwai wani ƙarin bayani da za ka mu? Ba wani ƙarin bayani sai dai abin da za mu ce Allah ya ba mu halin fita a wannan kangin Allah kuma ya ba wa shugaban ƙasa sabo ikon taimakawa talakawa da koma waye dai adam a Najeriya. Talatin da 31 ga watan Mayun kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da jama'a illar shan taba. Wakilin sashen Hausa Mustapha nasiru Batsari ya dubi wannan rana. A yau ne ranar da Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware domin faɗakarwa akan illar shan taba sigari, jami'an kiwon lafiya a matakai daban-daban na yin amfani da ranar wajen faɗakar da al'umma akan illar zukar taba sigarin. Dr. Usman Muhammad, ƙwararren likita kuma darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger, ya yi bayani akan mahimmancin wannan rana musamman ga jami'an kiwon lafiya da ke faɗakarwa akan illar shan taba sigari. tsarin Wannan rana tana da mahimmanci sosai ba ga rikicin ba kawai har da jama'a ba gaba daya. Saboda rana ne da aka ware akan takaita da ake shan taba. Wannan zai ba da daman da za a duba a me ya kamata kuma a yi nan gaba. na a samu um, daidaito akan wannan shan taba wanda ba zai illa ga jama'a ba. To amma um, kaman taban nan tana da illa ne ga lafiyar dan adam? a ah, tana da illa sosai. Kusan ma ce ba wani al'ada za a ce nan ba ta shiga eh, ba za ta yi lahani ga eh, sannan kuma shi illar shan taba ma ga ga wanda yake shan taban kawo wani har ma wanda yake kusa da shan taba wanda ba shi amma yana shakar hayakin da wanda ke shake fitarwa a kuwa shi wannan babban magana ne to kenan yanzu me ya kamata jama'a su riƙa yi alhamdulillah shi ta gani wanda suke sha su daina shan taban To na yi karo da Malam Ahmad Abdullahi Tela da ya yi ritaya da shan sigarin inda ya bayyana mun bambancin da yake ji a tsakanin lokacin da yake shan sigarin da kuma a yanzu da baya sha. To gaskiya na kai kama shekara biyar ina shan taba don lokacin ina saurayi. To daga nan kuma Allah da ikon shi dai na ga abin akwai cutarwa wanda ko wani aiki na yi mai ƙarfi sai in dinga haki. In dinga haki sai kuma idan na sa kayana suka wani guda gani Allah ya mun san turare idan na sa turare na wani da shi na sha taba ko da kara guda ne to tabbatar da sha wannan turaren komai karfin shi komai kanshin sa ya tafi kenan kamar a yi ni kana shan karano na sigari to gaskiya a lokacin nan kwali ma nake saya ina iya shanye kusan rabi wani lokaci ma idan ina aiki ina iya shanye kwalin nan to amma yanzu ka bar sigari yaya ka ji bambancin rayuwa da ka bar shan sigarin haba wa malam ai ko da ba a ce sigari haramun bace lafiya a jikinka wato akwai bambanci wato zan misalta maka wani abu yanda ka san ka tashi daga bacci kana magagi a hankali a hankali sai ka zo ka waye to sai na shekara guda malam cur ina jin warin taba nan yana fita daga jikina idan ka ga mutum yana shan taba ya kake kallon shi haba malam ai ina ganin shi wanda yake cutar kansa ne cutar kansa kawai yake saboda bala'i ne yake turawa cikin cikin malam masu iya magana dai sun ce jiki magayi kuma idan kunne ya ji jiki ya tsira Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An dai rantsar da shugaban ƙasa da kuma gwamnoni a ranar Juma'a. Wasu gwamnonin jihohi suna faɗin cewa ausun gaji ɗimbin bashi ko kuma babu komai a cikin baitul mali. Wakilin sashen Hausa Murtala Faru Sanyanna ya auko da rahoton cewa jihar Kebbi bayan da aka rantsar da gwamna Abubakar Atiku ba gudu ga abin da ya ce. sai yau ne Allah ya ba da dama gwamnatin da ta wuce sai yau ne ta ba mu takardu don haka sai mun duba takardun nan mun ga abin da jiha take ciki domin mu gaya ma kowa ga abin da jiha take ciki domin mu san aikin da mu da mu da wannan ko shine abu na farko da gwamnan yayi inda a wani taron 'yan jarida a birnin kebbi sabuwar gwamnatin ta ce ta gaji bashin zunzurutun kuɗi har naira miliyan dubu tamanin wato biliyan tamanin kenan akan haka ne kuma ta kafa wani kakarfan kwamitin bincike a karkashin jagorancin tsohon akanta janar na jihar muhammadu kwaido domin binciken ayyukan gwamnatin da ta shuɗe tare da bin bahasin bashin da ta bari sakataren watsa labarai na jam'iyyar apc a jihar alhaji sani dododo shine mai magana da yawon gwamna atiku bagudu an bar mashi bashi na naira biliyan ashirin da ɗai sannan wato abin da aka shata abin da muke cewa commitment da wasu ko abubuwan da aka kaddara amma kuma ba a yi su ba su kuma naira biliyan arba'in da bakwai sai kuma ayyuka wayanda suke an samu su hannu cewa a yi su amma kuma ba a ko fara ba na zunzurun kuɗi naira biliyan goma sha biyar wannan gwamnati zai bincike akan duk abin da gwamnati ta ce na dai bashin nan da aka ce akwai shi yaya yake a an ka an ka ciwo shi me ake da shi sannan kuma su suka ciwo shi in ma an ciwo shi na an ka ciwo shi wani zai ce kamar kuna yin bita da kulli ne ganin cewa kamar jam'iyyar kuta ta adawa a da a yanzu ita ce ta ɗare kan mulki wani ko wani cin zarafi ne ga gwamnatin da ta gabata neman hakke ba bita da kulli ne. gwamna kamar dan gano mai yake to ashe kamata yi yanzu sadda ya sauka sai zo ya ce al'ummar jihar Kebbi ni sai irin na samu ɗakin gari na iska kuɗi kamar haka na samu kuɗi kamar haka sannan na kashe jimla kamar haka sannan ga abin da ya rage to wanda bai koto huskance ka bai ce maka ga abin da ka bar mai ajiya bayan ka sallame shi to ya gama da kai yanzu ka wa jama'a bayanin abin da an ka bashi ajiya in shi bai iya bani da kai ne yanzu gashi an bayyana bashi amma ba ku bayyana ko nawa aka karba ko kuma aka samu a asusun gwamnati ba to abin da nake ji an ce an bar mu jihar kabi kuɗi naira miliyan ɗari uku domin jin martanin gwamnatin da ta shuɗe na tuntuɓi tsohon kwamishinan kuɗi na jihar muhammadu bello tuga ta wayar tarho to amma ya ce da ni bai da hurumin yin sharhi akan lamarin sai dai tsohon sakataren gwamnatin jihar garba rabi'u kamba wanda shi ma da na yi ta kiran wayarsa ba ta shiga na kuma tura sako amma ba amsa tarihi ne dai ya maimaita kansa a jihar ta kebbi domin ko shi kansa tsohon gwamna sa'idu ɗakin gari ya kafa irin wannan kwamitin sa'ad da ya hau mulki domin binciken ayyuka da basu sukan da aka zargi gwamnatin adamu aleru da bari duk kuwa da yake lamarin bai kai ga kotu ba murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria Mun gode Murtala, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma lokaci ya yi da za mu gabatar da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu shirin yana Jos Fadar gwamnatin jihar Plateau inda ikkilisiyar 'yan uwa a Najeriya EYN ta gudanar da babban taronta na ƙasa karan farko sakamakon tashe-tashen hankali da membobin ikkilisiyar suka yi fama da su a jihar Adamawa inda cibiyar ikkilisiyar take wanda ya sanadin rasa matsugunan membobinta da dama. Martha Steven Jimo wakiliyar dcc jos a wajen taron ta bayyana ma wakiliyar mu zainab babaji irin haɗin kan da suke nema daga al'umma kira da muke shine waɗanda sun samu kansu a cikin halin da kamar na da su yi kokari su taimaka ma waɗanda suna cikin damuwa gwamnati kuma wannan mataki da suka ɗauka na yaki wayannan 'yan ɓata gari ɗin nan yana da kyau su ci gaba da shi sannan kuma kwanan baya ma shi gwamnati ma sun aiko mana abinci a nan da aka raba ma mutane da ikkilisiyar da dama na cikin jos da zai saura wurare suna ta kawo kayan abinci kudade da sutura to jama'a suna kokari addu'a na shine ubangiji ya kara musu karfi domin a lura da wayanda ba su da shi domin mu tafi tare mu rage wahala ma wayanda sun samu kansu a cikin wannan tashin hankali. Roda Aimu. kuma ni ne chairman na planning committee na taruwan majalisa na 2015 taruwan majalisa na 2015 taruwa ce wadda take haɗa kan dukkan fastoci na ikkilisiyan 'yan uwa a najeriya da kuma wakilai na dukkan ikkilisiyoyi ikkilisiyan 'yan uwa a najeriya da kuma fastoci waɗanda suka yi ritaya wanda suka yi aiki da ikkilisiyan 'yan uwa a najeriya sa'annan kuma da turawanmu kawayenmu wanda suke daga amerika da kuma kasashe na turai so babban taruwa ce ita ce taruwa wadda ta fi gagaruma a cikin ikkilisiyar iwaye to da yake na ganka matashi kuma kun taso daga can jihar adamawa inda cibiyar wannan ikkilisiya take waɗanne matsaloli ne ku matasa kuka fuskanta musamman a lokacin waɗannan tashe-tashen hankula sannan yaya kuka ƙarfafa mambobinku wato masu bin almasihu matsaloli da aka shiga ya fi gaban misali abinda zai sa mutane su fanzama su bar gidajensu abinda zai wahala da zai kai uwa ta so jefar da yatta ko ɗanta ai ture ya kai bango matasa sun shiga wani hali na kakani kayi domin duk wannan abun idan ta taso galibi yana karewa akan matasa ne saboda haka a halin da matasa yanzu a haka suke ciki a cikin ikkilisiya an raba su da makarantu an raba su da ayyukansu an raba su da abubuwa da yawa na yau da kullum a hali da kenan matasa suka shiga game da yadda muke karfafa a matasa da kuma 'ya'yan ikkilisiya gabaki daya shine muna daɗa fadakar da mutane cewa almasihu yesu shugaban ban gaske mu ya riga ya faɗakar da mu ya riga ya gaya mana cewa lokaci na zuwa da za mu fuskanci irin waɗannan matsaloli amma mu jimre domin littafi mai sarki ya ce iyakan waɗanda suka jimre har zuwa matuka su ne za su tsira to muna karfafa mutane cewa waɗannan abubuwa da muke karanta cikin littafi mai sarki alamu na ƙarshen zamani to lokacin fa ya zo saboda haka kowa ya dage cikin ban gaskiyarsa da yake kana matashi har yanzu waɗanne shirye-shirye kuke yi na inganta ganin kamar tunda matasan nan sun tagayyara ku inganta rayuwansu ta hanyar sana'o'i ko kuma ku karfafa su dai yadda za su nemi abin kansu kamar yadda kika sani idan mutum ya fada cikin wahala bukata na fari shine me zai ci bayan ciki ya koshi ina zai kwanta bayan ya samu makwanci to me zai yi domin ya ci gaba da rayuwa to abin da ikkilisiya ta yi da wannan damuwa ta tashi da farko shine a tabbatar mutane sun samu abin da za su ci a tabbatar kuma sun samu matsaguni ikkilisiya ta yi kokari ta tana da wurare daban-daban idda dai aka dan tsugunar da mutane waɗansu wurare ma an sayi filaye domin mutane su iya gini ga waɗanda ba su da zuciya su sake koma inda aka kore su sa'annan har yanzu ecclesia ta kinkiro wata wata department ana kiranta relief department a cikin ayyukanta za ta koyas da mutane yadda za su manta da abubuwa da sirga sun faru sa'annan kuma a biyo baya da yadda za a koya ma mutane sana'a domin wani watakila aikinsa noma ne ya bar inda noman yake yanzu ya zo wani wuri da bashi da gona ba shi da gonan kakansa a wurin amma dole kuma ya rayuwa irin waɗannan dole a koya musu kananan masana'antu da za su iya koya su yi domin su ci gaba da rayuwa wannan shine tunani da ikkilisiya take ciki to amma akwai har yanzu waɗansu matsalolin da kake ganin ya kamata duniya ta sani a gaskiya muna kira bisa ga duniya muna gode wa 'yan jaridu suna ɗan kokari sosai domin su yada abubuwa da suke faruwa amma har yanzu ina gani kamar mutane da yawa a duniya sun jahilci ainihin abubuwa da ke faruwa da irin wahaloli da mutane suke a ciki ina so in sanarwa duniya duniya fa ta sani cewa gabas maso kudancin najeriya tana cikin a matsi sosai mutane suna cikin wahala bai daɗe ba na taso daga chibok na je chibok domin ni mutumin chibok ne na ga irin wahaloli da mutane suke ciki Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Zainab Babaji da ta taimaka wajen nasarar shirin da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. Za mu fara ne da wasiƙar Alhaji Murtala a basu mai shadda can kwanta gora, wanda ya ce, Salamu alaikum sashen Hausa, kai amma dai albasa ba ta yi harin ruwa ba, jifa tawagar mai martaba sarkin zazzau da matasa suka yi a wurin gangamin rantsar da sabuwar gwamnatin jihar Kaduna. ya saba wa muradin jam'iyyar apc kuma ya saba wa tarbiyyar arewa haka ya sha bamban da koyarwar da addinin musulunci ya yi ya kamata mu bar komi ga allah tunda ya yi hukuncin shi mu bar tuna baya wato tuna abin da ya faru a baya kowa ya gyara ya sani haka kuma kowa ya bata ya sani to sabbin shugabannin najeriya sai ku yi wa al'ummar ku aiki da adalci yin haka shi ne zai kawo ci gaban Najeriya. Wannan saƙo ya fito ne daga wajen haƙilu zamani almajirawa a can malumfashi. Shi kuma Mahmud Salihu ƙaura na moda ya rubuto ne yana cewa zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a lokacin da ya karɓi mulki ya so sarai matuƙa domin kusan duk ya taɓo matsalolin da suka addabi ƙasarmu Najeriya. fatar mu shine Allah ya bashi damar takalowa da kuma magance dukkan waɗannan matsaloli da Najeriya take ciki. To yanzu kuma lokaci ya yi da za mu gabatar da labaru a takaice kafin mu sallama. To rahotanni daga Burundi na cewa shugaban kasar Pierre Nkurunziza ba zai halarci taron kolin shugabannin kasashen yankin gabashin Afirka ba wanda zai tattauna kan rikicin siyasar kasarsa. sa. taron kolin zai gudana ne a dar es salaam zai kuma samu halartar shugaban kasar uganda da na tanzania da kenya kana rwanda za ta tura minista ya wakilce ta yayin da ita burundin za ta tura ministan harkokin wajenta kakakin shugaba nkurunziza gave abayeho ya gaya wa muryar amurka cewa shugaban ya mai da hankali ne kan yakin neman zaɓe inda ya kara da cewa ya makara a yakin neman zaɓen da ake yi saboda halartar taron da ya gabata wanda aka yi yunkurin yi mai juyin mulki. wannan yunkuri da shugaban Nkurunziza ke yi na neman yin tazarce ya haifar da mummunar zanga-zanga wadda ta laƙumi rayukan mutane ashirin a irin gama da 'yan sanda ke yi da masu bore china ta yi fatali da sukar da amurka ta yi mata kan karbe filaye a yankin teku da ke kudancin china wani babban hafsan sojin kasar ta china sun jinhua ya bayyana a wani taron koli da aka yi a singapore cewa ayyukan gine-ginen da china ke yi a bisa ka'ida ake yin su kuma suna daga cikin abubuwan da al'ummar kasashe za su amfana ya kuma kara da cewa babu wani abin tuhuma a waɗannan gine-gine yana mai da cewa canan ba ta canja matsayarta ba akan matakan da ake bi na ganin an tabbatar da zaman lafiya ta hanyar tattaunawa da tuntuɓa wata jaridar ƙasar amurka ta rito cewa 'yan tawayen da suka karɓe mulkin yemen sun riƙe wasu fursunonin amurka hudu waɗanda yankurin wato waɗanda yunkurin kubutar da su ya citira jaridar washington post ta ce ana tsare da fursunonin ne a wani gidan yari da ke sana babban birnin yemen ida wato inda nan ne dakarun da saudiya ke jagoranta ke kai hare-hare domin tarwatsa 'yan tawayen huthi to ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na gobe da safe idan allah ya kai mu da yake yau lahadi ce ba mu gabatar da shirinmu na dare kafin mu sallama muna gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na muryar amurka muna kuma fatar za a ci gaba da sauraronmu a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.